da wannan ya sa samun waɗannan labarai da kuma ƙarfafa gwiwa sannan da wata kakanmu ita kuma ita kuma kakanmu ta wajen uwa ita ma babanta malam yusuf alaramma ne yana da tsangaya zaka sai ya zama ita ma babban sha'awarta da gurinta da ita ce bayan rasuwar mahaifin ita ta da gidan mu suka zauna da mahaifiyarta mu to ita ma kullum magana ta kenan dan da yawa ma lokacin Allah ya mata rasuwa 90 90 Allah ya mata rasuwa to mutane da yawa sai bayan ta rasu suka ɗauka sun ɗauka ma ita ce mahaifiyar tawa saboda yadda ta fi matsawa da damuwa da cewa lalle duk makaranta za a ga ita za ta zo ta tsaya ta tabbatar na zo ta kuma tabbata cewa sai ta biyo ta makaranta ta tabbata ina makaranta sannan ta biyo kuma ta tabbata an tashi da ni tabbata an tashi da ni to wannan yasa duk lokacin da ta rasu aka yi ta yau shekarar ta kusan kaga sama da talatin kenan da rasuwa amma har yanzu ina tana ta saboda kwazo da himma da kuma zaburarwa akan harkar karatu ko mai kake so ka ka faranta mata to ka je makaranta ta ce ka gani suriki babanka kenan malami ne mijina malami ne kakana malami ne duk abu ne aka yi shi na gida duk makarantu ne sannan ta ce kuma akwai wana shi ma babban malami ne ya je ya kafa makaranta a azari a wani gari kashori a na ya kafa makaranta dan wanta ma akwai malam musa shi ma alaramma ne tun da mahaifinsa ya ce masa ya yi gabas ya ce ko na mutu ka dawo sai ka rubuta ƙur'anin ka ka zo min da shi naka tun da ya gabas dinnan sai da ya shekara goma ba a ji labarinsa ba ranar wani abu na allah ranar da ya samu alƙur'ani ya rubuta ƙur'aninsa na hannu da ka ya taho da shi a ranar kuma ya zo yana zuwa gida ya tara a ranar mahaifinsa ya rasu ba haɗu ba sai dai shekara goma ya ce inda aka ce ana ji labarin ɗanka ya ce ni dai ku gaya masa ba na son in ido hudu da shi in bai zo min da ƙur'aninsa a rataye cewa shi ya rubuta shi da hannunsa shi kuma ya je ya dage ya ta yi ya ta yi ya ta yi har ya kafa makaranta ya kafa tsangaya ya ma rubuta qur'anin da wuri sai daga baya sai ya rubuta qur'ani ya ce to bari dai in cika burin mahaifina ya tsaya ya rubuta alqur'anin sa ya ba wa alaramman sa ya duba masa aka kai tsangayoyi aka duba aka ce ya sha fari ma'ana ba a ga gyara ba amma da gyaran an gyara sannan sai rataye qur'anin sai ya ce to yau zan je in samu mahaifina in gaya masa burin sa ya cika wannan qur'anin da na taho da shi ni na rubuta shi da hannuna to ranar da ya shigo shi kuma yana isowa wajen yamma kuma aka ce masa a yau da safe aka iza mahaifin naka amma ya ce ya yafe maka mutukar burinsa ya ce kai ce to ga wannan alkur'ani a je to daga nan ne kuma shi ma sai kwaso iyalansa sai dawo kusa shi ma ya buɗe makaranta yana koyawa